الشرقية الخالدة السرمدية والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله الذي جاءنا بهدى من الله فدعانا إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج سلف هذه الأمة ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أعلام الخشية والضراعة جنود العفة والقناعة وعلى كل من اهتدى بهداهم وداعى بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muni ma Allah godiya kawo rayuwarmu wannan lokaci mai tsada kuma a wannan wuri mai mahimmanci don abu wanda yake mai mahimmanci wato tunatar da juna wato kan abin da ya shafi matsaloli ko matsala ta addinin mu na musulunci mu nemi Allah godiya akan wannan babban ni'ima ta musulunci kuma na roƙon Allah ya ɗauki ranmu a kanta kamar yadda annabawa suka gabata da irin waɗannan addu'o'i ɗin bai da buƙatan a sanar da mutane me za a yi saboda ina jin duk wanda ya niko gari ya taho to na san dai abin da ya kawo shine manufa ta saurari wato kalmomi masu tsada na ilimi da kuma ta wato fahimtar rayuwa da malam zai gabatar mana a wannan lokaci abinda duk yake mai amfani Allah ya ba malam ikon faɗin shi kuma ya sauƙaƙa mishi hanyar faɗin ya ba mu ikon mu kuma ganewa da aikatawa gaba ɗaya abinda yake dukkanin shi kuskure ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi ya tsare mu gaba ɗaya ta ba tare da bata lokaci ba tsarin zai gudana kamar haka ne wannan da kuke ji a matsayin gabatarwa sannan abu na biyu shine karatun ƙur'ani ko da a ce yan ayoyi haka don malam ya sami isasshen dama na gabatar da abin da zai gabatar sannan kafin a kai ga rufewa a ƙarke idan akwai 'yan tambayoyi tun da ba na ga alamun mun yi yawa ba ne mai nisa ta ko da ba da rubutu ba ɗaya biyu malam amsa tambayoyi wanda suka yi munasaba da karatun to daga nan kuma sai a kai ga a yi 'yan bayanai na godiya sannan kuma sai mu rufe da adda wayannan su ne tsarin insha Allah abin da dama muke tsammanin za a bi kuma muna fatan hakan ya zama daidai kuma Allah ya ba mu ikon gamawa lafiya abinda kuma duk za a yi dan Allah ya sa ya amfane mu gaba daya to abu na biyu bayan wannan din shine karatun Qur'anin ina jin zai kyau mu sa malam ikrama ya mana karatu ko da waɗansu ayoyi kafin malam ya abin nan <clears throat> bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم جزاكم الله وإيانا بجميع الخيرات to kamar yadda alhamdulillah na faɗi ɗazu to abu na biyu dai ba tare da bata lokaci ba shine zamu ba malam dama ya ci gaba da gabatar da bayanai kan maudu'in shi wanda muke fatan Allah ya amfani mu da shi gaba daya kuma muna dai fatan bisa kyautata zato wannan yanayin namu ba zai rage ma malam karfin gwiwa ba wurin ba da abin da ya zo da shi wanda yake mai amfani mai tsada don amfaninmu ɗin gaba ɗaya hakika shiriyar mutum ɗaya ko gyaruwan shi ɗaya ma daraja ce cikin addinin musulunci ballantana a ce wannan adadin namu wanda in dai an yi nasara na saurare da aikatawa to an koci nasara mai girma ɗin allah ya sa mu dace gaba ɗaya idan haka malam sai ka ci gaba da gabatar da bayanai muna fatan allah ya ce maka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 wa rasuluhu محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته yanzu da nake magana nan yammaci ne na asabar sha biyu ga watan da hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin daidai da 30 ga watan oktoba shekara ta 2009 muna masu bayyana godiyanmu ga allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne wanda ya mallaki kowa kuma da komi ya ba mu iko da dama wajen ansa gayyatan da 'yan uwa musulmi suka yi mana domin gabatar da wa'azin addinin musulunci domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu murnan samun karuwan aure da ya yi malam suleiman muhammad mika'il muna mai addu'a da irin addu'an da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi kuma ya yi umarni da aima dukkanin angwaye cewa allah madaukin sarki ya ma'ango albarka ya gama cikin alkhairi da shi da amaryan shi muna masu roƙon allah madaukin sarki da sunayen shi da kuma siffofin shi da ya hore ma ango abin da zai iya ɗaukan ɗawainiyan amaryan shi da shi allah ya sanya mashi albarka wannan ganawa mai albarka da 'yan uwa suka shirya muna fatan addu'an da malaye mana a karan farko da fatan allah madaukin sarki ya ansa mana dangane da abin da aka so in yi zance dangane da shi shine in yi tattauna akan maudu'in da aka ce za a yi magana a kan shi shi shine akan aure to amma sai na ga kan mai taron dangi akan maganan aure aure aure dai da na ga wa'azin da za a ya gobe a wannan waje ya fuskanci maganan auren sai na ga ya kamata mu fuskanci wani janibi daga cikin janibobin al'amuran rayuwarmu na yau wadon kuma sai don mu nasihanci juna a kan sakaci da muke da shi wajen bin dokokin Allah a wannan fuska da kuma muna sane ko kuma ba ma sane muke aikata waɗannan abubuwa sai mu fadakar da waɗanda suka gafala daga cikinmu waɗanda kuma ba su sani ba to sai ƙoƙarin sanar da su a yau sai su sani a ƙashin gaskiya na fifita in yi bayani ne dangane da adabin nau ladubba na kwanciya bacci musulmi ahalus sunna ya kamata ya san cewa dukkanin ɓangarorin rayuwan shi to allah maɗaukin sarki ya tsara mashi yadda zai rayu ba wai kana rayuwa ne kamar yadda akuya ko tinkiya saniya ko jaki ko sauran tsuntsaye da kwari suke rayuwa ne haka kawai babu wani doka da wani tsari ba shi musulmi duk abin da zai yi to yana da tsare-tsaren rayuwan da allah maɗaukin sarki ya tsara mai yabi bi a lokacin da kake biyayya kan waɗannan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya zama kana daga cikin bayin da Allah madaukin sarki yake jinjina musu har kullum a don koyi sai dan suna bin dokokin shi da kuma bin ka'ida da manufan da ya sa ya halici 'yan adam shine don su bauta mashi sannan kuma jama'a al'amarin bacci al'amari ne wanda kullum yakan maimaitu wani a yinin shi da daren shi yakan yi bacci so biyu ko so uku wani kuma yakan yi so ɗaya to baccin nan yana tattare da amfanoni masu ɗimbin yawa a cikin shi sannan kuma a lokaci ɗaya yana tattare da haɗari domin allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da cewa baccin nan da kake yi to mutuwa kake yi to amma mutuwa ba wai mutuwa babba da ake zara rayuwanka kuma a zara numfashinka ba lalle in ka mutu Allah madaukin sarki ya ɗauki ranka to sai dai an bar maka numfashi da yake bugawa a cikin jikinka da Allah madaukin sarki zai nufa cewa ajalinka yayi a daidai wannan lokacin to ran kawai sai a rike sai ka ji an ce wani daga kwanciya bacci kuma an ji shi shiru mun gano wannan da kyau ko amma in kana da sauran shan ruwa a gaba shine Allah madaukin sarki sai baka dama da iko na ka tashi ka ci gaba da kazar-kazar da kara kaina a bayan ƙasa to kenan cin da akwai irin waɗannan haɗurra tattare da bacci zai iya ka wuce daga kwanciya baccin daren yau to ya kamata ka binciki shin wannan bacci da kake kwanciya allah maɗaukin sarki yana da ta cewa a kan shi shin manzan shi da a yi turo ya bayyana ma al'umma irin yadda za su rayu kamar yadda allah ke so shin ya yi bayani akan yadda ake yin baccin nan koko kawai in ka gaji sai ka je ka mimmike ka bi lafiyan gado ko ko a musulunci akwai wannan tsarin jama'a ya kamata mu ji mu sani kuma mu amintu mu gamsu da cewa babu wani addini gaba ɗaya a duniyan nan wanda yake da tsare-tsare irin tsare-tsaren da addinin musulunci yake da shi waɗannan na dubba na bacci da zaka gayyaci wani wanda yake bin wani addini da ba na musulunci ba ka ce a addinin ku ya aka tsara ka kwanta bacci sai maka dariya sai ce baccin ma sai an ce eh ba bacci ba har tsugunan kashi mu a addinin ma akwai da aka ce kai daga shiga bayi sai ka zama ahalus sunna ko kuma ka zama dan bid'a nan take za ka iya canza tsari ka bauɗe ka karkace ka lalace ka canza daga tsarin da ake son ka tabbata kai ina fatan mun gano wannan da kyau to jama'a daga cikin waɗannan ladubba na bacci yana daga cikin abin da malaman musulunci suka yi bayani a kai shine a same ka ka kwanta ala niyyatin salihatin niyya ta kwarai mun gane sanda za ka kwanta bacci ka tabbatar da ka kakkaɓe duk abin da ke cikin zuciyanka mummuna Kare ya kasance ka kwanta baccin nan da zumman cewa idan Allah maɗaukin sarki ya da ni a gobe akwai wasu ayyuka na asha waɗanda za ka je ka aikata su misali ba gobe za a yi ɗaurin aure ba ka fara tunanin in an matan amarya suka zo ga wasu kuɗi da za ka yaudaru guda kaza za ka shirya fitsara da lalata waje kaza da kaza da kaza za a yi kiɗan kalangu za a yi waye za a yi waye to a daren yau da sauran darare da allah maɗaukin sarki zai ara ma rayuwa a cikinsu duk in za a kwanta bacci ya kasance ka kwanta ne a bisa ninya ta kware babban abin da za ka fara tunani shine ka yi ka na witiri a wannan daren in baka yi ba sai ka ce to kana tsarin za ka tashi cikin dare ka yi wannan yana daga cikin kwanciya a bisa niyya ta kwarai sannan kana tsarin za ka tashi a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare saboda ka gabatar da na filfili don neman shiga a wajen mahalicinka a daidai lokacin da allah madaukin sarki ke saukowa za ka roƙe shi bukatun da kake da su domin ka neman allah madaukin sarki ya biya maka su sannan ka kwanta da ninyan kana fatan ka tashi can kiran sallah na fari ka kikkin ka shirya daidai bullowar alfijir za ka yi rakat alfijiri da annabi yake cewa sun fi duniya da abin da yake cikinta gaba daya mun gane wannan da kyau ko sannan ka yi sallan asuba a kan lokaci za ka yi karatun alkur'ani za ka je ka sadar da zumunta za ka je makaranta za ka yi kaza da sauran waɗannan abubuwa masu kyau masu alheri masu fa'ida su ya kamata ka kwanta da tunanin in ka tashi baccin nan me za ka yi ina ba ta mun gano wannan da kyau amma ba kwanta bacci da zumma in ka huta to gobe za ka ci gaba da aikata aikin asha sali ka ce ai in allah kai mu gobe muna da wani wasa mai zafi mun gane allah ya kai mu da wannan zumman ka kwanta to dan uwa ka kwanta da mummunan niyya tun daga nan sai ka yi kokari ka gyara za ka tashi daga ahalus sunna ka zama zunzurutun dan bid'a ina ba ta mun gano wannan da kyau sahabin manzon Allah Mu'az dan Jabal zan Allah ya bayani dan dangane da shi cewa shi zai jagoranci ustazai zuwa gidan aljanna ustazai alherin Allah ya kai zuwa gare ku a ranar kiyama in za ta fi aljanna to ustazai Mu'az dan Jabal ne zai wuce gaba aka ce tazaran shi da malamai to kaman a ɗauki dutse ne a jefa yana can gaba nan kuma tsawon ustazai suna baya su kuma kan gara gayin gari to sai kudari ya ja su zuwa inda za su Allah shi kiyaye to mu'az dan jabal yace ce a hakikanin gaskiya yakan bi lissafin keke da keke dikin dikin ya lissafa amfanin da bacci yake mai da kuma in ya tashi baccin me zai aikata saboda ya samu yardan Allah kamar yadda yake kididdige sanda baya bacci me ya aikata menene bai aikata ba ina ne ya sakaci ina ne ya kokari yana kokarin kiyaye waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda ya sami yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace jama'a gurguje ladabi na biyu daga cikin ladubban kwanciya bacci ayyana ma mubakkiran ana son mutum musulmi in zai kwanta bacci to ya kwanta bacci da wuri hatta yastati'ul hatta yastati'u qiyamul layl har ya samu dama da ikon iya miƙewa ya sallan dare kamar yadda muka yi bayani yanzu abin da kai ce sai ka ga ba wa'azi ka zo ba wani abu ka zo ba sai ga mutum ya je ya zauna ya kai karfe goma na dare bai bacci ba me kake dan uwa wani ya ce ya je silma wani ya ce ya je club wani ya ce ya je tadi wani ya ce ya je kaza kana mi duk waɗannan abubuwan ba su da alkhairi a rayuwanka na musulmi mun gano wannan da kyau ko kaga samari sun ware dandali ha kawai sun je sun zauna suna ta herace herace me kake a wajen ka gama karatun alkur'ani ne gaba daya har da kake da lokacin da zaka je ka zauna kana hira bawan Allah ka je tsoron Allah karkata cikin ni'ima Allah madaukin sarki ya girmama ka ya martaba ka ya ɗaukaka ka a saman da yawa daga cikin bayan shi kuma ka je ranar kiyama ka koma karkashin ƙasan jahannama duk waɗannan hirace-hirace da kuke ku sani Allah maɗaukin sarki yana nan da wasu mala'iku suna rubuta duk abin da kuke yi kuma suna sanar da abin da kuke Allah zai yi hisabi a kan shi shi yasa jama'a ku riga kwanciya bacci saboda ka iya samun tashi da wuri ka iya yin sallan asuba sannan ka iya yin azkar da ake bayan sallan asuba cikin nishadi domin rashin kwanciya da wuri shi ke kawo makara dangane da sallan asuba bayan nan kuma ya sabbaba ma ɗan adam jin kasala da wahala ya kasa yin addu'o'in da ake yi da wanzan Allah ya ambata a yi bayan salloli ballantana askar da ake da safe jama duk mutumin da bai kwanciya da wuri hadarin da yake tsintan kanshi na farko kenan annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir so 100 da asuba za a kankare mai zunubai ɗari za a rubuta mai lada ɗari za a ɗaga matakin shi mataki ɗari a aljanna a rubuta mai lada kamar ya yanta bayi bakwai ko goma za a kare shi mu makirci dukkanin wasu tsurku ba za su iya kama shi ba a wannan yini nashi gaba ɗaya har zuwa yamma sannan ba wanda zai zo da lada sai wanda ya aiki irin nashi ko sama da nashi tambaya nan a nan tsakani da allah wane ne ya mako guda kullum sai wannan ba ka kakkautawa matsalar da ke faruwa dan uwa ba kwanta da wuri ba to ko da ka tashi kai sallah asuba sai ka ji bacci ya zo ya rufe idanka sai ka ji ka kasa natsuwa gaba daya sai ga ka kasa tasowa ka yi abin da ya kamata ana sallan kana rangaji sai a waye gari ka yi asaran abubuwa masu ɗimbin yawa da zai wahala ka cin musu a irin wannan sakaci naka da kai allah maɗaukin sarki ya samu mu dace kaɗai mutum zai iya daɗewa bai yi bacci ba ne a bayan sallan isha'i sai ya kasance ilimi ne irin wannan ce an zo wa'azi ko kuna da wani aji na musamman ko za ka yi karatun alkur'ani da sauransu jama'a in ba haka ba bacci bayan sallan isha'i haramun ne manzon Allah ai hira hira bayan sallan isha'i haramun ne annabi ya hana hira bayan isha'i kwata-kwata sai ga abin da ya zama mai fa'ida hira ne da iyalinka da sauran al'amura waɗanda suke da fa'ida amma kawai malam kana tsinken raginka kai ba za ka hira da alkur'ani ba sai dai ka je yaudarar 'yar mutane wai ka ce ka je rage dare za ka rage hanya na zuwa wuta kai a hankali za ka je kallon kwallo da daddare me haɗa ka da kallon kwallo annabi ce a kan abin da ka mutu a kan shi za a ta da kai mun gano wannan da kyau ko ka dawo daga silma ka kwanta bacci ka mutu ranar kiyama a mummunan matsayi za ka tashi fisa kowa ji tsoron allah kan abin da yake aikata jama'a allah madaukin sarki ya sa mu dace ko kuma ya kasance mutum ya tsaya ya hera bayan sallar isha'i ne saboda tattauna masala abubuwan kirki na musulmi ban gane za a yi sulhu tsakanin suwa ne za a yi sulhu tsakanin wane da wane da sauran irin waɗannan abubuwa ko ana fatan za a yi muku hanya ga ko jiyar amma ba ku da hanya misali ko mun gano wannan da kyau ko a ce za a tattauna yadda za a gayyato hukuma da zo ta yi muna gano wannan ta wannan musalih na al'umma ya halatta a hira bayan sallar isha wajen tattauna shi amma in ba haka ba duk wani ganawa ma da wane da wane da wance da su wane za su yi Allah madaukin sarki ya ce ba alkhairi cikin shi sai ce illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin aw islahin bainan nas kadai su ne kadai masu alkhairi Allah shiryar da sayyidina Umar dan Khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya kasance yana daukan tsamagiya bulala in yazo ya ga mutane suna zaman hira a dandali haka wasu ya rufe su da duka ina fatan kun san dandali ko eh to sai ce wato kuna hira farkon dare saboda kuma kara ku kasa tashi sallan asuba ku sai mutane bulale su ya ce a wuce a jiya bacci to jama'a irin su umar yanzu aka rasa sai ga yaro kankani malam sai kai sha ɗaya sha biyu wai yana kallon fim iyayen shi suna kallon shi sai su rabu da shi ya ta har ya wuce sallan asuba bai tashi ya yi ba da saba sai a kintsa shi ya ce tafi boko sai ya girma ya ƙi yin sallah yana taro ya zama babban mutum sai ustazai zai ce me yasa baya sallah ai sanda yake karami baya yi ne ina fata mun gane wannan da kyau ku ta rigima da manya kuna ganin kamar wai suna kin addini ne ba su san shi bane kwata-kwata da sanda suke ƙanana an tarbiyyance su a kan shi jama'a da ba za su yi rigima da shi ba mun gane wannan da kyau ko domin shi dan adam har kullum yana kin abin da ya jahilta bai san shi bane sai kun yi haƙuri da su kun ta ƙoƙarin nuna musu shi yasa jama'a wannan hira a daɗe a ƙiyin bacci to kuskure ne ba daidai ba ne ladabin kwanciya bacci na biyu kamar yadda muka ji shine bacci da wuri ina fata mun gane wannan da kyau to ladabi na uku a lokacin da kan nufi inda za ka je ka kwanta sai ka tsaya kai ka hisabi kafin ka kwanta baccin nan ka lissafa tun daga bullowar alfijar na ɗazu da safe har zuwa yanzu da kai alwala za ka kwanta kai fara askar ɗin kwanciya bacci sai kai tunanin wai me da me ka faɗa ka lissafa kalmomin da ka faɗi gaba ɗaya a da safe da na fito na haɗu da makocina na ce mishi barka da asuba sai ka duba ka ga annabi ya karantar da kai faɗin barka da asuba ne ko koko assalamu alaikum tun daga nan za ka fara lissafi minti bayan minti za ka bi shin hirace-hirace da maganganun da ka faɗi marasa fa'ida su suka fi yawa koko azkar da karatun alkur'ani da kalmomi da zaka ci moriyansu a ranar da 'ya'ya da dukiya ba su amfani su suka fi yawa sai ka lissafa kalmominka sannan ka lissafa ayyukan da ka aikata mun gano wannan da kyau ko annabi ya ce duk mutumin da ya nafi rakawa goma sha biyu safiyan shi da daren shi an gina mashi gida aljanna yanzu ka bincika a masallacin nan ka ce tsakani da Allah waye a yau tun daga sallan asubahi har zuwa sallan isha'in da aka yi ya lissafa na filfilin da ya sun kai sha biyu mun gano wannan da kyau amma yawo a cikin gari kuma na nawa yi kaga mutane ba sa lissafin abin da zai amfane su ta suna yin abubuwan da layi su min wala yi guni min ju'in mun gano wannan da kyau ko to sai kai lissafin wannan daki-daki ɗaya bayan ɗaya kafin kwanciya bacci mun gane malai ce fa'in wa kafa ala zambin duk sanda ka ɗago ka gano ga wani zunubi da ka aikata a yininka ba min sai kai marmaza ka tuba mun gano wannan da kyau ko sai a waye gari ka kwana akan tuba kuma ka tashi akan tuba baka da zunubi ko kwaya ɗaya to anan wane ne yake irin wannan yi wa kanshi hisabi kafin ya kwanta bacci tsakani da Allah ko kawai mutum zai zo ne kama bacci ba lola ba zikar ba salati ba karatun qur'ani ba komi kuma yana tsarin ya tashi rayuwar shi ta kyau shine sai ga mutum ya taya cikin ɗacin rai cikin kuncin hali ya kasa fahimtar inda rayuwa take Allah ya sauwaka wasu daga cikin magabata wani babban malami yake cewa mallam ya tub kulla sabahin wa masa duk mutumin da baya tuba kullum da safe in gari ya waye binciki daren shi in dare ya binciki yinin shi kana min adh-dhalimin yace lalle wannan yana daga cikin azzalimai domin Allah madaukin sarki yana cewa wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun waɗanda ba sa tuba ga Allah subhanahu wata'ala to lalle waɗannan suna daga cikin azzalimai an gane wannan da kyau ko kenan in baka tuba daga laifuffukanka na dare ba ka zalunci kanka in dare yayi baka tuba daga laifuffukanka na yini ba ka zalunci kanka domin annabi ya ce Allah madaukin sarki yana shimfida hannayen shi in dare yayi saboda waɗanda suka yi laifi da rana su tuba haka da rana Allah madaukin sarki yana shimfida hannayen shi domin ya karbi tuban waɗanda suka yi zunubi cikin dare to kai sai aka waye gari kayi laifin amma ka ika ka tuba to lalle kana daga cikin makan gara masu tsaurin kai waɗanda Allah maraukin sarki baya maraba da su mun gano wannan da kyau ko sannan yana daga cikin ladabin kwanciya bacci still kafin dai ka sa haƙarƙarinka ka kwanta lallai ya zama ka tana nan rubuce ka aje ta a daidai kanka alherin Allah ya kai ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam wallahi jama'a sanda aka zo tobe taguwan da ke jikin shi sanda yan ta'adda suka kashe shi ana ɗagawa kawai sai ga takardar wasiyar shi ta faɗo aljihun gabar rigan shi haddaran da za a kashe shi akwai wasiyar shi aljihun shi kuma yau da zan gaya muku wasu bangare na wasiyan da ya bari za ka sha mamaki za ka gane ahalus sunna ahalus sunna ne kuma gane wannan da kyau ko abubuwan da ya faɗa za ka yi mamaki yau da 'yan bid'a ne suke da wannan wasiyan kadai a hannunsu Allah kadai san ɓadda al'umma da zasi ta ma yin tsakanin da Allah da za a tara masallacin nan a ce ga mu da yawa tsakanin da Allah ina wasiyoyinmu suke kuma annabi ne ya ce lalle in kai mumini ne na gaskiya to karka kwana biyu ba ce ka na nan rubuce inda kake jama'a mun gano wannan da kyau ko abdullahi dan umar Allah ya kara mashi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ba haƙƙi bane ga mutum musulmi wanda yake tsarin zai kwana biyu face sai ya rubuta wasiyyan shi ya tabbatar da ita kusa da shi amma mun yi sakaci da wannan kullun so ake zamanto wasiyyan kana nan tare da kai a ƙarƙashin filanka yadda ta Allah na kasancewa sai dai a zaro a ce ga wasiyya yanzu dan adam wane ne zai ma wanka sanda ka rasu kowa kawai ka bari in ka mutu kawai kowa ya zai bude ka yana maka wanka waye zai ma sallah bayan mutuwanka ka mutu ga barin mutane rikici wani irin kabari ne za a yi ma shin har yanzu kana nan kayan da a yi maka irin wannan kabari da ake na gargajiya jama'a mun gane wannan da ke ku duk ya kamata ka binciki wannan irin abubuwan da ake na al'ada da abubuwan da aka gada saboda tsabon wayewa aka kwaikwayo daga kiristoci shin ka da bayan mutuwanka duk ai maka wannan ka gamsu Allah ya tambaye ka kai Allah ku ji tsoron Allah kowa ya rubuta wasiya kuma ya tabbatar ya rubuta alkhairi yana daga cikin ladabin kwanciya bacci a lokacin da ka zo za ka kwanta to lallai ka tabbatar da wannan mashimfiɗin naka baka wahalar da kanka sai ka samu wai mai laushi ko mai taushi iri kaza ba ɗan abin da ya sauwaka maka kawai ka kwantar da karkarinka mun gano wannan da kyau domin sau da dama ɗaura ma kai sai na samu mashimfiɗi iri kaza sai na samu bargo iri kaza sai na samu kaza in wannan ya samu to yana sa ɗan adam ya tashi daga tawabo ya koma yanayi irin na shirme kuma wannan yana sa maka kasala da gaza mikewa cikin dare ka yi ibadun da ya kamata ya daga cikin ladabin kwanciya bacci duk inda ka samu ka kwanta annabin rahama akwai sanda na umar ya zo ya same shi yana kwanci a tabar ma kauroni ba irin wannan ta leda ba annabi ya mike sai ga duk alaman tabar ma a jikin shi umar ya ce hadda ka ya rasulullah ce kwarai da gaske ce ai ga su kisra da kaisar suna fancamawansu yadda ya kamata ya ce rabu da su su waɗannan waɗanda aka ƙasƙanta rabonsu a duniya ne mu musu sai mun je can jama'a in kilisin gidan aljanna manzon Allah yake son a kawo mashi Allah zai kawo mashi da dai a duniyan na an kawo ma Maryam an kawo ma Hubayb al ya ɗana to annabi shi ya fi cancanta a mai irin wannan hidimar duk inda suke za iya kawo mashi na duniyan ma a ɗauko a kawo ko ma na aljanna a ɗauko a kawo jama mun gane wannan da kyau ko to irin wannan matsa mu kai kaga yaro yana kwana yar shi yar tabarman shi ko dan katifan shi waya shida ya matsa ce sai ya samu waya sha biyu ka wahalar da kanka haka kawai bai daga cikin ladabin ahlus sunna jama'a dan abin da ya samu gare ka ka hakura da shi to yana daga cikin ladabin kwanciya bacci na gaba lalle kaka kwanta bacci face sai ka kakkaɓe ka gaba ɗaya ka tabbatar da babu kwari a kai kene yana daga cikin shirme a zo a samu katifa ko gado ko ɗakin ahalus sunna amma a same shi da kudin cizo a ɗakin shi ahalus sunna bai barin kudin cizo a ɗakin shi ka je ɗakin ahalus sunna gadi ya kashe kudin cizo a cikin bango da wani dalili mun gane wannan da kyau ko duk wani kwaro da kiyashi da ke kan gadonka sai ka tabbatar da ka kawar da su wannan ladabin da ka cikin ladabin kwanciya bacci ba ka zo kawai daga tsaye kawai ka kirrib sai ka fada kan kunama ko kan maciji ba ka sani ba musamman wajejen nan naku da ke da sunkuru da yawa jama'a mun gane wannan da kyau ko ka ne wannan yana daga cikin ladabin kwanciya bacci duk yanda kake shi ka ce ka kwanta da wuri saboda kai waɗannan ladabba kafin ka kwanta ka je ɗakin ahalar sunna ka ga yana kwana da sauro a ɗakin shi da wani dalili sai ka tabbatar ka kawar da waɗannan abubuwa gaba ɗaya gane wannan da kyau ko a don kuma ba sai don hadisin nan da abu horaira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya roito shi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk sanda ɗayan ku ya tinkarin mashimfiɗin shi to ya sa gefen mayafin shi ya karkaɗe ya shafe ya tabbatar da ba komi a wannan gadon nashi domin baka san sanda ɗazu da ka tashi me ya maye ma gurbi ya kwanta a wajen ba ba maki kunama ta shigo ɗakin baka sani ba mun gano wannan sai ka kwanta ta harbe ka a gefen kunni ka rasa da za ka yi mun gano wannan da kyau ko to ka kiyaye Allah madaukin sarki yana iya jarraba ka sanda ke sakaci da waɗannan karantarwa na shari'a yanzu anan zai wahala ka samu mutumin da yake karkada gadon shi musamman goro mun gane shi ko mai mata Allah ya taimake shi ko ba kwa shiri dai in dare za ta kakkabe dan ita ma za ta kwanta a wajen Allah shi kyauta jama'a gurguje yana daga cikin ladabin kwanciya bacci lalle in ka je kwanta bacci waɗannan rigan da kake mu'amala da su ne yau da kullum ba a kwanciya da irin waɗannan rigan wajen bacci kun gane wannan wani kawai zai zo da kayan jikin shi ne kawai sai shimfiɗi haka zai kwanta ba a yi wajibi ne za a kwanta bacci sai ka tuba waɗannan kayayyakin da ka yi hidiman yau da kullum da su ka sa kayan bacci su kansu kayan baccin sai ka lura wasu iri ne ba a son ka sa na roba sai dai ka sa kayan bacci wanda aka yi shi da cotton na auduga kuma to masu yalwa ne ba waɗanda suke matsa jiki ba kuma su kasance waɗanda suka sitilce jikinka ne ba shara-shara wanda yan wani lalura ya sa ka fito a haka za a iya ganin tsarecinka a waje ba wajibi ne a kula da wannan domin 'yan boko ɗauka suke wai turawa ne suka zo da rigunan kwanciya bacci da sauransu addinin musulunci ne zo da wannan kuma gane wannan duk a wajen musulmi suka kwaikwaya sai suka canza abin a bisa tsarinsu na lokacin da suke so da yanayinsu yasa duk wanda yake na matsayin shi na ahalus sunna to ya tanaji kaya na musamman na kwanciya bacci da za a ce din mai kayan kwanciya bacci ce daga hannu za ka in tsiraru ne sai dai in wanda bai tsoron Allah zai iya yin kariya to shi ne zai iya yin karya ya abin da yake sau da so saboda ya cimma manufan shi Allah shi kiyaye sannan jama'a yana daga cikin ladabin kwanciya bacci ka tabbatar da kafin ka kwanta bacci ka kashe fitillan da ke ɗakin ka mun gane wannan da kyau ko fitilla wannan ka kashe ta domin akwai hadarra da suke faruwa masu ɗimbin yawa waɗanda suke faruwa sakamakon barin fitilla a bukunni domin wanda zai kawo maka hari ko ya ya cutar da kai in kana kwance iya lekowa ya kana bacci zai iya samun biza na afko maka a lokacin da kake kwanciyar nan amma ɗakin a cikin duhu bai da yadda zai cin maka don bai sani ba a farke kake ko ba a farke kake ba mun gano wannan da kyau sai yadda kake da aminci to ka iya sa dima da kuke sa a cewa dan rage saboda wa dan samu dume ka kashe kawai ka zauna lafiya wasu na cewa me yasa ne annabi yake cewa a kashe dan ada fitilla ne a ci balbal bera sai iya zuwa ya kama lagonin ya ja ya je ko na gobara a waje ko tsaka da sauransu amma dai cin da annabi ya ce a kashe annabi ya fi kowa fasaha allah maɗaukin sarki ya fi kowa sanin za a zo da irin waɗannan glove na zamani da wutar lantarki da sauransu amma kaji annabi ya saki dokan a kashe to ka kashe kawai sannan yana daga cikin ladabin kwanciya bacci ka tabbatar da ka kulle kofanka kaga cewa ni na dogara ga Allah eh akwai sahabin da ya zo wajen annabi irin ka ne mai tsoron Allah ya ce ga dabba ta in daure ta koko in sake ta in dogara ga Allah sai annabi ce kama ta ka daure ta sai ka dogara ina fatan mun gane wannan da kyau ka tabbatar ka kulle kofanka jama'a ba aminci ne yanzu a kasan nan shi yasa kake ganin sai a get babba a mai wani ado da kawa da waye duk ba wannan ado da kawa da waye yasa aka yi shi ba fa wallahi an yi shi ne saboda ana tsoron karo ne zai balle ina fata mun gano wannan da kyau an sa bogla yanzu ji masallaci me ya kawo masallaci da bogla da Allah ba rashin aminci ba wani sai zai ciro wannan glove din ya je sa dakin shi saboda rashin tsoron Allah man masallacin ku su ne zai nadi. amma kalli masallaci ne malam an zo an mai bugla yanzu wasu kayayyaki ne gasu an zo an yi su cikin wani box ga wani katon kwado can an rufe a masallacin me yasa saboda rashin aminci tun kace ɗakin ka ce to ai ne na alhamdulillah bari in bari ni na dogara ga Allah a ka kulle domin masallaci gashi na an nade shi da manya manyan kobobi Allah ya sauwaka Allah ya nuna mana kasan nan sanda kasan nan za ta gyaru kuma babban fata Allah ya sa shugabanninmu Allah ya gyara su in ba haka ba jama'a matsalolin nan suna ƙara yawa ne a kasan nan Allah ya sauwaka sannan yana daga cikin ladabin kwanciya bacci duk wani kwano ko kofi ko ta kwantena ka tabbatar da ka rufe ta mun gane ka tabbatar ka rufe ta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da muwatta imam malik manzon Allah yayi umarnin da in za a kwanta kashe fitilla kulla kofofi rufe kwanuka da sauransu allah madaukin sarki ya samu dace har ila yana daga cikin ladabin kwanciya bacci shine mutum ya tashi kwanciya bacci ya kwanta a cikin tsarki mun gane ka kwanta da tsarkinka ibn umar ya rawaito hadisi annabi ya ce man bata tahiran bata fi sha'arihi malak duk mutumin da ya kwanta bacci cikin tsarki to mala'ika zai kwana a cikin rigan baccinka saboda tsaban tsaro zai kare ka zai tsare ka fiyas mun gano wannan ba abin da zai tsorata ka ko ya firgita ka ko ya cutar da kai saboda ka kwanta cikin da'a da biyayyan Allah subhanahu wa ta'ala fala da illa qala al malak ba zai farka ba face sai wannan mala'ika ya ce Allahumma ghfir li abdik sai maka addu'a ya ce ya Allah ka gafarta ma bawanka fulan ya kira sunanka karara mun gano wannan da kyau ko misali in ango suleiman ne kwanta yau cikin dare a bisa wannan tsarin gaba daya yana motsawa cikin dare sai Malaka ya ce ya allah wannan fa magana ne kai tsaye ta wuce fadin allah kai tsaye an ansa sai ce allah ka gafarta ma ka suleiman fa innahu ba ta tahira da ya kwanta cikin tsarki amma tsakanin da allah yaushe sharabanka da kwanta cikin tsarki kai alula sanda za ka kwanta yaushe sharabanka a lokacin da za ka kwantar ne shaidan zai zo ya sa maka ai ka gaji ai akwai kasala ai akwai sanyi ai akwai ai akwai ai akwai gas nan ba su iyaka da za ka daure kai watsar da shi ka je kai sai ga alhamdulillah in kuma kwanta ba cikin tsarkin nan ba matsala ne to shin ma kayi addu'o'in kwanciya bacci kayi kaza kai kaza shaidan bai bakka ba na ce duk wanda ya kwanta bacci sai shaidan ya zo ya samu kiyan shi nan ya mai wasu kulli guda uku kowane kulli sai ya buga ya ce kai ta bacci akwai sauran dare kana farkawa ka ambaci Allah cikin dare sai kulle ɗaya ya kwanci mun gane wannan kana mikewa kai a nuna sai ɗaya kullun ya kwanci kana yin sallan dare ko kai adda sai ɗaya kullun ya kwanci shine sai ka waye gari cikin nishadi amma muddin baka tashi cikin dare kai ibada ba sai ka tashi ranka ɓaci kana ganin mutum ya tashi kaga idan shi ciki ciki yana tafiya yana tafiya a hanka da kyar kaman zai zo kaman ba zai zo ba wallahi bai sallan dare bane sai ka tashi cikin ɗaci rai ka kwatanta ka gani in ga mutu ya tashi yana magagi bai sallan da ba ne ka kwatanta gani ka fara daga yau ka gani ba ƙara magagin nan ko yaro ne yake tsarin kwance kun gane to ku binciki in dai ba na ɗabi'a ba ne ko kuma ba na gado ba domin idan uwan yaro ya kasance tana da matsala na masu to zai wahala yaron ta bai rika tsarin kwance ba mun gane to in ku ya to kawai ɗabi'a ne irin wannan ku saba mai yarka ta cikin dare yana sallah ko da raka biyu ne zai daina masu yanzu yana ta kakaba mashi wasu sauyoyi zai su kashe mashi kidini a banza ba Allah shi kiyaye har ila yana daga cikin ladabin kwanciya bacci shine sai ka goge bakinka da aswaki ko da man goge baki kafin kwanciya baccinka kullum dare dole sai kai wannan ya daga cikin ladabin kwanciya bacci tsakanin da Allah a nan yaushe rabanka da goge bakinka da maklin kafin kwanta bacci wani wamaki zai ci a'a yanzu zan kwanta bacci sai ne asuwaki kwarai da gaske ku daina ganin ustazan nan kullum ga ustaz da asuwaki kana mai kallon uku ahu kai ne shashashayi shi ya san abin da yake ne shi wannan na annabi ne mun gane wannan da kyau ko kai kuma na tare da annabi ne shi sa annabi sai ya ta faɗa ka ƙi yadda ka sa akwai na annabi sa abubakar da umar da usman da ali da sauran manyan sahabai na kwarai kenan akwai na tare da annabi su ne masu masunna annabi zagon kasa sa abdullahi ibn ubay ibn salul kenan sai ka zaɓa nawa kake in dai na annabi ne duk abin da annabi ya faɗi sai ka ce sami'ina wa ata'ana in kai na tare da annabi ne ku ne yan sami'ina wa asaina mun ji sai a ce sai kai kaga malamin nan da tsanani duk ka kare akwai ran da tsanani sai ma zai maka amfani sassauci kuma zai kai ka wuta shine ran da Allah ya ritsa kai ce abin da na saka kenan shine ran da ka mutu a lokacin zaka gane Allah madaukin sarki ya gama ya gama dan adam cunar riga Allah ya sauwaka al'umma annabi yana daga cikin ladaban kwanciya bacci mutum ya kwanta a bisa ɓangaren shi na dama kuma sai ya fuskanci alƙibla sai ya sanya tafin hannun shi haka kan kundukukin shi na dama mun gano wannan da kyau ko haka ake kwanciya bacci ba ka zo kwanta rubuta ciki ba annabi ya hana bawa musulmi ya kwanta yarda ciki a kowane yanayi mun gano wannan kenan ɗakin ka in ya zama ba sai inda za ka kwanta ka fuskanci alƙibla ba sai ka juye shimfiɗan kene yana daga cikin ladabin da ya kamata in za a yi ginin gida tun daga mai zane in ya zo zai zane inda ɗakuna za su kasance sai a gama yadda ake son tsarin ya kasance ba kawai bar kawai mutum ya je gama maka zane ya kawo kawai sai ka ba birkiloli ka ce je ku gina ma a ka tsaya ka nuna musu kai musulmi ne duk yadda zai nuna maka aika ka ce ina son kai man kaza ne bayi ya zama to an yi su ba su dubi alƙibla ba lalle a yi wannan a bisa wannan tsarin ina fatan mun gane wannan da kyau kuma ya kamata sai in aka yi gida in babba ne sai a ware inda za a rika wankan gawa eh in ka wuce kare ganin tofa wata nan ne za a wanke ka to za ka yi taka tsantsan a kan abin da za ka kai bakinka da abin da za ka sa a jikinka da abin da za ka kawo ma iyalanka su ci amma an makashi ɗaki an mato ɗaki mun gane amma ita gawa inda za a wanke mai gidan ba mai ɗaki sai ya kwanta sai ya zo ana ya mutu a ta ɗaya kafet a ta ɗaya abubuwa ana kawo da kujeru ana kokarin wasu ya mai wankan gawa in akwai inda aka tanada a masallaci ne ko a gidan ne shikenan sai shiga mai wankan gawa ku je gona ku rufe shi ba shikenan wuce wajen ba sai kuma iyalan zo su ta rikici akan abin da ya bari Allah shi kiyaye ya daga cikin ladabin kwanciya bacci shine ka karanta zikirin da ake yayin kwanciya bacci amma fa zikirin da ya tabbata daga annabi kaji inda matsala yake sai wanda ya tabbata daga annabi duk wanda ya zo maka da wani zikiri ba na annaba ba ka ce tafiya baka wuce mun gano wannan da kyau ko irin su me bismillahi wa dhati jambi allahumma ighfir li wa akhsi shaytani wa fukka rihani wa ja'alni fi an dil a'la da sauransu mun gano wannan da kyau ko akwai zikirin da annabi ya ce muddin ya zama shine na karshe abin da ka furta ka kwanta ka mutu a wannan kwanciyar bacci ka mutu akan addinin musulunci to mu da Allah dukan mun iya in mun iya kullum muke yi ko ko yau mu gobe kuma mu shanta ke mu kasa yi shi yasa dai mu ji tsoron Allah Allah daukin sarki ya sa mu dace akwai kuma wanda zaka ce bismikallahumma a amutu wa ahaya mafi yawanci na san wanda muke ko saboda sharp sharp ci sannan jama'a akwai zikirin da ake yayin in an tashi bacci mun gano wannan da kyau ko shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur da irin waɗannan abubuwa jama'a ya kamata mu kula da su mu tsare ba don koma da mu gudu tare ko mu tsira tare a takaicen takaita waɗannan kaɗan ne kwarai daga cikin ladubban da ake son musulmi ya kiyaye a duk lokacin da ya zo zai kwanta bacci to bayan adabun nau akwai abin da malaman fikiyo suke ce mashi adabul firash mun gano wannan da kyau ko ladabban mashimfiɗi ladabban gado ko yanzu misali in an goye amarya ba iyayenta suna zuwa mata da gado da katifa da su mashimfiɗi masu kyau da su waye-waye ba to wannan ganin a za ka kawo shi akwai adabobi da ya kamata wajibi ango da amarya su kula shi yasa mala yake cewa lilfirashi adabun lalle gado yana da wasu irin ladubba tanbagi mura'atuha wajibi a kula da waɗannan ladubba wata addubu biha kuma a ladabtu da su ina ta mun gane wannan da kyau an saka abin da ake san a faɗa ne a kira shi da adabul firash so da kar a faɗa abin gatse gatse ina ta mun gane to su dai manya da ke wajen da sun fahimci me ake nufi ko na farko aka ce mola abatu zauja wa muda'abatuha bima yathiru da'iyatal jima'i ha? wajibi ne ango da amarya bayan an kiyaye ka'idoji ango ya yi sallama ya zo dan abin kwalam da makulashi ya mata nasihohi ya mata addu'a an yi nafila ko ko misali da an kiyaye waɗannan to sai kuma almula'aba shine yan wasanni da yan abubuwa kai har annaba ba suna yi ba kana cewa wannan ala gafar malam ne to ala gafar malam kai ma fata haka ka zo ina fata mun gano wannan da kyau eh sai an dan yan wasanni da yan sauransu ko koko ba ku san wannan ne a bari <laughs> eh to ma ce malam hadda kai hadda kai mun gano wannan da kyau ko hadda kowa ma saboda Allah madaukakin sarki ya yaga ma kowa cuna riga ya fallasa asirin kowa ya ce zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa hmm. jama duk wannan takaman da muke muna zazzare idanu don an same mu ta sanadiyar aure ne duk aka samo shi ta hanyar zina zai zo yana kurari irin wannan za ka koya zai cin al'umma za ka ya koma gefe ya shiru saboda kar ya zazzage ya ce dalla gafara ina ubanka <laughs> gani yasa ai maryam sanda ta zo da ɗa sun yi mamaki suka ce ma kana abokin ra'asau'in a'a ke babanki ba ba mutumin banza ba ne domin ana sa rai in ubanta mutumin banza ne dan ta zo da dan shege ba mamaki shi sa ka zama mutumin kirki in ba haka ba kanan kana iskanci kana shaye-shaye ka sai ta zan karuwa mun gane sai ce wa ma kana wa ma kanat ummuki bagiya ba karo ce ashe ke yanzu da kike yawace yawacen bin ɗakin samari kina iskan jiki a hankali Allah ya kina nan sai kin haifi ɗan ko da sai ta zama miki alakakai kina ganin kamar lokaci ne yake huta ki abin da ki ga dama ki bararraje ba wanda ya isa ya hana ki zamanin ki kike bar ki ci duniya da tsinki ki abin da ki kina nan sai kin manyanta ai inda Allah madaukin sarki ya gama ya gama dan adam cuna riga kenan duk ka gama iskanci kana matashi yan shekarun da za ka yi na ƙuruciya nawa ne kawai mutum wai an bashi aran lokaci kawai sai kan gare ma Allah kuma kai ba bakin kowa ba in ma kana iya tsere ma Allah da rana ba duk tsiyanka zaka je kwanta cikin dare ba yanzu in Allah madaukin sarki ma bai da hanya ka mutane duhun nan da ya ba sai tare mu ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kai ba ka san ta inda daren nan yake zuwa ba an jima kuma sai ga an ƙara yin yini in ya ga dama sai ya sako da ranar da ta kona ma a wuce wajen amma Allah maɗaukin sarki ya bakka maimakon ka bi dokokin shi kawai sai ka ta saba mashi kalli fa san da yi ka kana cikin mahaifiyanka kai ba kowa ba ne ya ga dama tun a cikin sai kashe ka nawa kaga sun fito ba rai amma kai Allah ya ɗaga ma kafa kalli da yaro yake yana karami shekara nawa ya yi, kafin ka samu kanka haka fara saban Allah kila wani ya kai shekara goma sha uku to daga lokacin ne zai dasa saban Allah duk wanda ya shekara ishirin yana saban Allah sai kaga saban Allah ma bai san shi haka ne shi sa ka ce duk inda ka ga tsohon banza binciki kuruciyen shi wallahi duk wanda ya kuruciya mai kyau sai ka ga dattijo ne na alkhairi shi sa dukkaninmu mu zo mutanen kirki wallahi na daga tukwicin da Allah madaukin sarki ya nufin zai ma duk mutumin da ya zama na kwarai shine a ranar kiyama za a ɗauke shi a sa shi inuwa al'arshin Allah ɗaya daga cikin mutum bakwai ɗin shine matashin da ya taso cikin bautan Allah ba ka taso cikin iskancin yawace yawace na fasikanci da fajirci da abubuwa na asha ba kai mutumin kirki ne to ranar kiyama za a ɗauko ka a sa ka ino al'arshin Allah kuma gano wannan da kyau ko ku kalli yanzu yadda matasa wasu suka fuskanci Allah wasu kuma kiri malam suna kallo ake aikin Allah ba abin da ya dame su ya zama wajibi a kula a yi ma al'umma annabi nasiha saboda su sani kuma su tsari Allah madaukin sarki ya samu dace to jama'a ganin nake lokacin da muka ɗiba fa za mu yi abin na awa ɗaya muka yi alkawarin za mu yi ana ganin ke lokacin ya karato ko alal akal kuma malam ya ce za a ansa tambayoyi ko to ya kamata mu tsaya a bisa abin da a kashin gaskiya muka ce za mu yi Allah madaukin sarki ya shiryar da kamar yadda malai mana addu'a da farko abin da muka fadi ya zama daidai muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mashi albarka kuma ya sa mai aiki da shi kusakuran da muka yi Allah madaukin sarki ya yafe mana kuma ya ba mu ikon gano su da kuma gyara su mu da kanmu ko yan umu su gano kuma su gyara mana Allah madaukin sarki ya sa mana albarka ya ango da amarya alkhaya albarka ya kyautata zamantakewansu iyayensu da suka tarbiyyance su har suka kai wannan yanayi Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi malaman da suka tarbiyyantar da su a bisa addinin musulunci Allah ya musu sakayya da dukkanin alkhairin da ya tattala Allah madaukin sarki ya shiryar da mu fasbanaka Allahumma wa bihamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum to mallan Allah ya saka da alkhairi wato mallan ya yi karatu mai mahimmanci sosai gaskiya har ma in ce kusan abin da aka karanta ɗunnan ya zama wani tunatarwa fiye da yadda ake tsammanin abin da aka zo a samu da dai malam a ƙarke da malam ya gama hawa ya shawo gangara da maimakon ya gangaro sai ya tsalla kuma gaba daya <laughs> sai ya duro a karken filin da ya dan fara mana bayanai akan adabul firash to sai kuma yanayin lokaci dai bai bari ba to muna fatan dai insha Allahu ba za a rasa wannan amfanin ba a wani lokacin ba wannan ba wato alhamdulillahi karatu ne mai ban tsoro wanda bai kamata mu ɗauke shi wasa ba shi dai bacci ya ishe ka wa'azi kamar yadda malam ya tunatar da mu shi sa Allah ma ya ce yakan cika ma rayuka hina mautiha lokacin mutuwansu wallati lam tamut fi manamiha da wanda kuma Allah bai ɗauki ranta a wurin baccinta ba idan rayuka suka tafi to su kullati qada alaiha al sai Allah ya rike ran da ya hukunce mutuwa a kanta wa yursil ukhra wanda kuma ya aiko da ita aka dawo da ita ba wai ba zai mutu bane mai ita ila ajalin musamman akwai lokaci ne ba a garika ba to wallahi kullum baccinka ya ishe ka wa'azi ka gyara rayuwanka ba yi da bambanci da ka kabari inda za ka tashi ka kai kanka ɗaki to haka nan idan ka mutu za a ɗauke ka a kawo ka kabari inda za ka shimfiɗar da kanka haka za a shimfiɗa ka cikin ramun nan inda za ka jawo ma kanka da kanka mayafi musamman ma lokacin sanyin nan ka rufe jikinka haka za a bi imma da ice ko da dutse a rufe ka bayan an rufe an sa a rami inda za ka kulle kofa kome kama da wannan haka za a mai da ƙasa a danne ba za ka tashi ba daga bacci sai in Allah ya aiko da ran a tashe ka Haka nan ba za ka tashi ba daga kabari to sai idan Allah ya aiko da ran a tashe ka ranar kiyama duka hutan ɗaya ne duka hutan ɗaya ne shi yasa magabatan kirki idan suka zo bacci sukan ɗauki ka'ida ta ce ta hasibu kum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu sai su kinta ta kamar yadda malam yi mana bayani to kar wannan karatun mu dauka iyakan shi kawai an yi bacci gari ya waye a karatu ne mai tunatar da mu lahiran mu kuma gabaci mai tsada dan su sahabbai ba sa bacci in ya lura da abin da yayi na kirki ba yawa a to bacci bai gan shi ba tashi zai yayi na filfili yayi ibadu har da ya je ya gamsu da cewa yanzu abin da yi na kirki ko da aunawa za a yi a lahira a yau yarin jayi wanda yi mummuna to sannan lokacin ne ya sami dama ya sami lokaci na kuma a kwanta don haka mukula kula rayuwarmu na da tsada mukula wannan daren da muke gani ya wuce wasa kuma ba dole ne a tashi gobe da kai kuma za ka iya gyarawa a yau faka ci nasara yana daga cikin abin da ya inganta ko wani bawa da aka yi baya ana ce mashi kifil tantirin gantalalle ne kamar da malin kan ba mu hoton wasu gantalalle ne na gaske a daren da ya mutu a daren wata yarinya ta zo ta same shi ta nemi gudunmuwa da taimako daga hannun shi ya nuna mata ba kofan haka in ba za ta yarda da ya kwanta da ita ba ne. bayan an kai ga ittifakinta da ittifakin shi sai ta nuna mashi ya ji tsoron Allah daga lokacin aka yi dace ya kakkaɓe zuciyan shi ji tsoron Allah ya barta ya bata abin da take nema bai kusance ta ba ya aje ma zuciyan shi ya mutu cikin tubancan da ake neman a mutu akai kamar da malam yi mana nuni da ita hakan ya kwanta bacci a wannan daren mutanen garin gaba ɗaya ba su san halin da yake ciki ya canja a wannan daren ba amma kafin gari ya waye ya rasu dama daren da ta rage mai kenan a wayewan garin ya mutu ba a sanya ya mutu ba da aka zo da safe sai aka cimma a kofar ɗakin shin rufe an rubuta da wani golden pen golden ink da mida tawada binnan zahabi tawada na na zinare an rubuta gafarallahu ala kifil Allah ya gafarta mishi to dole mu kintata ba dole bane daren yau ya zama gobe fa a tashi da kai dan Allah duk wanda yake ganin dole ne a tashi da shi gobe cikin ya daga hannun shi dole in dai gari ya waye gobe a tashi da kai dole ne kawai ka daga hannunka to haka ake gyara Allah ya sa mu dace abinda malam yayi muna fatan Allah ya saka mashi da alheri wannan infaki ne wanda ba mu da wato baki ko wani abu na biya in ba addu'o'i ba Allah ya kara mishi karfin gwiwa akan haka abin da ya fi aikin da ya yi wuya shine ikhlasi Allah ya kara mashi shi don mu ga baki daya da tambaya dai ina jin mana da biyu anan ya ce malam menene hukuncin wanda yake zuwa taɗi wajen budurwa mace amma yin redin yin koko yi redi wannan najin turanci ne shi yawa <laughs> bai yi redin yin aure ba ka gani wannan ba aure yake nema ba kenan shi samartaka yake zuwa to Allah maɗaukin sarki ya sauwaka a wannan samartaka da samari da 'yan mata suke jama ba shi a cikin addinin musulunci annabi yana cewa lam ara lil mutahabbaini mithl zawaj ba abin da ya dace ma masu soyayya biyu kana santa tana son ka irin aure kawai shi annabi idan aka zo wance tana son wani yanzu yanzu nan za a auren ba sai an ji masu yi wata kaza sai a ba wannan mun gano wannan ya ishe ku wata baiwar Allah nan take ta tana son annabi annabi ya daga ido ya gaba ya so nan ga wani ustaz a gefe abincin wani ban wani nan da nan wani ga yana so ba tashi daga majalisin ba sai da matan shi a ɗakin shi haka manzan Allah yake to wannan samartakan da kake zuwa tadi haramun ne a musulunci ba wani dalili za ka je ka zauna kana hiyar da 'yar mutane kana jin daɗin magananta tana jin daɗin magananka gaskiya ku ji tsoron allah ku dina ta isa aure kana son ta ka isa aure tana son ka shi shikenan a gaya ma iyaye kawai jiya ma annabi salati malamai su daura aure ku shiga ɗaki magana ya ƙare ina ba mun gano da kyau wani lokaci tun da kun kai munzili wasu ya ce wai ai bai sa aure wasu ya gama kadu ƙarya ne ka haɗa shi da matan ka gani amma haka kawai an bar yara suna ta lalata duk da wannan ne sai je gama lallatsayar mutane kama gaban shi haka ne in bai gane hanyar bai ta ta nuna mashi kawai hanyoyi ne na fitsara baka shirya aure baka je kana neman yar mutane baka shirya baka daina kakai amma ka yaudare ta ko ta yaudare ka annabi ya ce likulli ghadir liwa'in misla gadarati yawmal qiyam duk wani mai zai tashi da tuta adadin yan matan da ka yaudara adadin tutan ka a ranar kiyama haka adadin samarin da kika yaudara yake sista to adadin tutocin ki kiyama ku ji tsoron Allah wannan abin da kuke haramun ne taɗi bai da wata mashiga a cikin addinin musulunci kawai ta cuwa cuwa ne da malam bawo shi ya kirkiro saboda kawai sarara ma samari su ta shigantaka Allah ya sauwaka malam shi ma wannan yana magana ne kan wanda yana jin ana kiran sallan asubahi kenan ke cewa amma baya fita ne zaman shi abin shi ya gizo a sallan asuba bayan kuma ya san cewa ɗaya daga cikin alamomin da ake ganowa tantancewa na munafiki shine saka ci game da sallan asuba ta sallan isha'i kuma annabi ya ce da ɗayan ku ya rasa sallar la'asar a cikin jam'i to ga ya rasa iyalan shi gaba da duk wanda sallan la'asar ta kubuce mai to an bata aikin shi da ya tun da ya zo duniya kai wasa da sallan asuba eh in lokacin ta ya wuce sannan ka tashi kai ta bata yi ba fa sau dai ta sallata lokacin da aka ce ka yi ta gaskiya wannan haɗari ne ɗan uwa kasa kanka ciki mai girman gaske ana sallah kana ji ni ban taɓa jin makan gadi fa irin wannan ba ko mun gane kana jin kiran sallah baka ansa ba annabi ya ce gara ɗibi ɗebi dalma a zuba a kunninka tafasashe narkakken dalma ya fi maka sauki mun gane wannan wannan kuma yana nuna cewa zuciyanka akwai ran akwai tsatsa a ciki shike ke ana ka tashi sallah ya kai marmaza ka tuba ka zabura saboda ka aikata aiki na kwarai don ka fita daga cikin waɗanda Allah ya ce fawailun lil musallin lalle azaba bone musiba jaza'i na muni ya tabbata ga mutumin da yake sakaci don gane da sallan shi Allah madaukin sarki shiryar da kai mu ma ya kara mana shiriya don kar mu tsinci kanmu cikin bala'in sakaci da sallah musamman waɗannan salloli da Allah madaukin sarki ya yi mu ne saboda su ina fatan mun gane wannan da kyau kuma kai hankali ɗaya daga cikin alamomin da ake gane munafiki da su ne sallan asuba ko kuma sallan isha'i ma'ana sakaci da yin su to kai kuma gashi kana ji ma ana sai kasa fitowa to kuma Allah ya ce a gaya maka innal munafikina fi ddarakil asfal minan nar walan tajid lahum nasira Allah ya sauwaka ita malin tambayan ta kafin ita malin ya kamata in yi tambaya maimakon sauran yan uwa na dalibai wato wannan maudu'in gaskiya bai sami wato lokaci wanda za a ce an ba malam isasshen dama ba don ni na fahimci ya dai ba da karatun ne a dudunkule to akalla malam za mu so a taimaka mana koda da sunan littafi ɗaya ko biyu wanda zai taimaka ma ɗalibai wurin a ƙara fahimtar maudu'in nan da kyau don matsala ce wacce take da bukatan ba iya zaman mu anan ba a ɗauka ma a kakkai waɗansu wurare musamman a yayin lokuta na tahazibi a karantar da mutane waɗannan maudu'in yara da mata ya zama sun fahimce shi sosai don yana da mahimmanci kamar yadda cikin abin da na fahimta maudu'in da ya shafi bacci a karatun malam na farko yana nuni akan hutu na rayuwa shi ko babu wani mutum a duniya in dai mutum ne wanda cikin sifofin shi na cikan mutuntaka babu wannan hutun sannan wa'azi ne kan abin da ya shafi lahiran mutum kamar yadda karatun malam hutu haka yake nuna kaga akwai waɗansu manafiyar abubuwan amfani da yawa da ke cikin baccin kamar yadda malam ya fara faɗi a farko to amma yanayin lokaci ya sa ya takaita akan abin da yake ganin za mu iya kamawa to wannan shine shawara na ɗaya ko biyu haka cikin suna littattafan da za a iya bi a hankali don a ƙara samun abin da zai wato ƙara haske akan hakan sannan bayan nan mai tambaya yana wata tambaya ce da ban san isasshiyan alakanta da darasin ba eh, sai zan karanta hukuncin da malamin mata kuma shi kenan ya ce motar da kuka zo da ita malam tana da cyd menene ma'anan wannan cyd din to don gane da maganar da malaye mana da farko a musamman waɗannan bayanai na karanto su ne daga cikin littafin a tarbiyyato alal adabin nabawiyya wasu nan mustafawiyya mun gane Ah, akwai littafin tarbiyyar aulad ah, waɗanda suka rubuta littattafan ne gaskiya na shafa matuka da sunayensu wanda hakikanin gaskiya da zan so shi malam suleiman sai a rubuto mai littafan nan gaba ɗaya har waɗanda suka yi sharhin waɗannan bayanai sai a kawo malam sau da ko nan ko fa'idantu da waɗannan fawa'id ina fatan mun gane don kusan yadda mala ya ɗauko ta'aliki na wannan al'amari da a ce a zai ɗauki wannan maudu'in wani lokaci ya faɗaɗa bayanai cikin al'umma to haƙiƙanin gaskiya zai ba da fa'ida matuƙa ina fatan mun fahimci wannan da kyau don a masallacinmu a haƙiƙanin gaskiya mun karanta wannan ɗan abin da mun karanta shi kusa abin da bai kasa da awa ɗaya ba a nan ina gana akalla can mun yi awa nawa akalla awa biyar ko ga ganin kwana biyar ko bakwai muka yi muna waɗannan bayanan da yi masu shiri amma kaga mafi yawanci da yake ɗaliban ilimi ne ba fahimta ba amma shi malam da yake wani zai ga ai an yi sharhi an yi ƙarin bayani musamman waɗanda suka saba halartar majalisun macen darul hadith gaskiya za su fahimci kawai eh, ana menene ba na baki ne ba ka fasara ina fatan mun gane wannan da kyau to sai a yi hakuri ina ganin wannan da ya fa'idantar koda ɗan kaɗan ne kuma sannan malam sai kokari kuma shi malam suleiman insha Allah zan ba shi waɗannan sunayen littattafai da waɗanda suka wallafa su da maktaban da suka buga insha Allah CYD da suke ɗamfare a cikin motar masu wa'azi da muka zo da ita da masu wa'azin kuka tambaya ko ka sani ko ya rage ma hanya aka yi eh. to mota ne wanda yake na kwamiti ne na matasa saboda ci gaban al'umma kila ba maki ma'anin da na faɗi haka an fahimta wani kwamiti ne na youth saboda ci gaban al'umma to ma'anin shi kenan <laughs> eh yayi ma'ana ya bi dogo yawa shi yasa ma a jiki bayan cyd ai kun ta islamic teachers and preachers ko sai aka sa youth movement na matasa ne duk da harka duk mu ne dai nan ko yana dai sa masallacin nan zai wahala samu dan shekara 60 motar ka ce kai ma eh kake cewa yawwa allah shi kyauta wa alaikum assalam a to ya ce ka an samu kanka mana na <laughs> to yi tambayanka to so ya samu sallah asuba sai ya makare tashi daidai lokacin da yake hmm. amma shi ka sallah Hmm. a wannan halin ya ne kai dai ka tsaya kai <laughs> na aka matsa ba bincike ya gaga za a banna a lokacin in so samu ne sai sauri ya je wanka nan da nan sai sauri kawai ne ya zana shi wanka ba akwai ruwa ba to eh to sai ya haƙura ya je wankan sai ya je samu jami'in da sai ya je sallan shi daga baya akwai malamin da ke cewa ya taimama don ya je ya samu jami'i sun sha bamban ne dangane da shin jami'i ke gaba da tsarki ko tsarki ke gaba da jami'i mun gane wannan ga wanda ɗabi'an shi ya zama haka shi kullum a makarai ke tashi musamman yasa da iyalan shi ya yi ya yi an rasa da za a yi da shi shi kenan sai a ba shi fatawa ce raga taimama da ya je samu jami'i don kar kulle zo masu buki amma na daga abin da ke sabbaba wannan gaskiya malam karka ji komi shine ba kwanciya da wuri ne kuma dare ya yi ba tashi an yi wata ibada ba ko da addu'a ce zalla di shi ke sabbaba wannan kasalar ba da wannan makarar ka bayyance wannan da ke ko yanzu me wannan karshen ta aka bincike shi rabon shi da samun jami'i a salloli arba'in a jere da juna ya manta kuma duk wanda kage yana makara sallah asuba zai wahala sauran sallolin yini ka same shi yana samun daidai a cikin jami zai wahalan gaske ka lissafa ka gani sai kaga yana rasa raka daya raka biyu wata sallah ma ya rasa ta gaba daya to duk lokacin da mutum ya zama yana haka ga sallah to shikenan rayuwar shi gaba ɗayan tana cikin hadari ni da abin da zan faɗi kenan a himma raka tashi da wuri kawai don kar a buɗe wata kofa mutane su makale su ce nan nan ya faɗa to gaskiya dai a yi hankali allah madaukin sarki ya samu dace kuma allah ya sa abin da na faɗi in mu amfani da shi ni da ku gaba da assalamu alaikum alhamdulillah abin da ke bayan wannan kamin da muka faɗi shine jawabi na godiya daga shi wato ango wato wannan tambayan da aka yi mamalan ne abin da ta ƙara tuna mana shine ne babu abu mai wuya a duniyan nan kamar da awa ko tarbiyya kai sai kai abu ma ka kawo shi gaba ɗaya a lissafi baka tsammani yana daga cikin abin da za a duba amma waɗanda kake kiwo su suna nan kai ka ce su ne layo gadiru sagiratan wala kabiratan din illa a hasaha <laughs> Allah ya sa mu dace ya taimake mu to yanzu za mu mika zuwa ga malam insha Allah don ya wato yi jawabi na godiya ga shi malam da ya sami wannan zuwa wannan jawabi zai yi ba na godiya ne kan shekaran kanshi ba a na godiya ne maimakon mu gabaki daya bayan wanda bakunan mu suka yi ta tayi yanzu kan abin da malam yi na wannan infaki mai tsada mu muna fatan Allah ya sa zama sanadiyan tsiran mu gaba daya wannan Suleiman bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا انا مالك بسم الله ما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko dai ina godiya ga malam, to ina godiya ga Allah <laughs> da ya tara mu a wannan wuri, aka gabatar da wa'azi na musulunci Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma ya mai da shi gidan shi lafiya. wanda suka zo wannan wuri don jin saƙo irin ta sunna Allah maɗauki sarki ya saka masu da alkhairi kuma ya mai da kowa gidansa lafiya kuma wa'anda Allah bai ba su hali na yin aure ba su ma Allah ya kai su wannan lokaci su yi sannan kamar yadda malam yake gaya kwanaki da muka kai takaddan wa'azi a wurin shi yake cewa jama'a sunna ta bazu ko ina har ta shiga GRA gaskiya matasa wannan a ƙara zagewa a zage damtse wurin yada sunna ko ina kada mu zama irin matasan nan mashaya da sauransu dai mu tashi da mu ne um, musulunci zai alfahari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku yi aure ku hayayyafa Don in yi alfahari da kuran tashi alkiyama ka ga manzon Allah ba zai alfahari da dan daba ba mashayin kwaya mashayin burkutu maciyin kyankyaso mai kwata ba zai alfahari da shi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi irin su ne ustazan da ake zagi kuma shugaban ustazai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka namu ana zagin ka ana ce maka ustaz ka ɗage wando ka ci aswaki kaka samu damuwa su ne ba yayu ba kai wayayye ne saboda aka ina ganin iya abin da zan faɗa kenan Allah maɗauki sarki ya sa albarka a wannan abu da malam ya gaya mana kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allahumma ja'alna min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.